يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai tarin albarka na rihlatul khulud addar al'akhira rihlatul khulud addar al'akhira a ɗaliban da suke ciki waje ta shigo ciki rihlatul khulud addar al'akhira wali ta'ala bamfensu a wanda muke gabatarwa nan masjid kitabu wa sunna alaman hajji salafiya a muna daren asabar wacce take daren ashirin da uku ga watar shida watar jama'a ne sani hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif arba'amiya da arba'in da biyu ta zo daidai da a daren shida ga watar biyu a ina jin watar february miladiya shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya ina jin mun karatu suka ashirin da biyu ne shek mu'az karatu ka nan wuri da uku shafi na nawa shafi na saba'in da ɗaya mu na saba'in da eh, mu na ashirin da biyu mun tattauna yana firewa daga wata bishiya zuwa wata bishiya aljanna mun karanta kuma wanda bayan mutuwarsa Allah ya halatta masa kallon fuskarsa da wanda mala'iku ke kawata shi da wanda a barzahu yake sun ziyarci annabi Musa da wanda yake cin abinci a gaban Allah a barzahu da kuma wanda aka gafata wa yanda suka bi jana'izarsa wanda ya fi ku kusanci ga Allah shine wanda ya gaggawa zuwa ga Allah ganin matattu a mafarki yau za mu sanin kuma hurul in tana tare da shi a kabari yau za mu tashi karatu na ashirin da uku shafi na saba'in da ɗaya za mu tashi alkabru ala khaimatin wa suradiqin alqabru qabri ala khaymatin wa suradiq shine tanti suradiq shi ma kusa haka ne amma muna yin fassara khayma tanti suradiq ko tanti ko garu da Allah madaukakin sarki ce wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أهاد بهم سرادقها قال بعض أصحاب ابن جري وصدق تكن ɗalibai ko abokanai ibn jurai suka ce ɗaya daga cikinsu ya ce ra'aitu ka jitu ila hadhihi al-maqbara wannan babu yana mai da hankali zuwa ga kyakkyawan ƙarshe magabata da suka rasu aka yi mafarki da su aka ga suna cikin ni'ima wani cikin ɗalibai da abokanin ibn jurej bayan mutuwar ibn jurej ya ce na gani a mafarki je ji'tu ila hazihil makbara maqbara allati bi makka zo makabarta da yake makka amma a mafarki fara'aitu ala a sai na ga kan dukkan kaburburan suradigan akwai tanti akwai rumfa ko an zagaya shi da garo wa ra'aytu minha qabran alayhi suradin sai naga wani kabari a ciki shi kabarin shi daya yana da abubuwa uku yayin da duk kaburburan suradik ne kaɗai, amma shi wannan yana da abubuwa uku na farko yana da suradikun na biyu yana da fustadun na uku yana da sidra bayan yana da suradib abu da aka zagaya shi da shi wa fasad yana da tanti wa sidra kuma ga bishiyar magariya a wurin fajitu sai na zo hatta da kaltu har na shiga cikin wannan tantin fasallamtu alai sai na yi sallama fa'iza muslim ibn khalid azanji ashe wannan kabarin muslim ibn khalid azanji sheke wannan kabarin sheke wannan tantin a mafarki kenan fa sallamtu alayhi sai na yi masa sallama wa qultu sai na ce ya aba khalid ma balu hadhihi alqubur ya abu khalid me yasa wayannan kaburburan alaiha sirajul tana dauke da makewi abinda aka zagaya garu eh, ko tanti duk daya wa qabruka alaihi sirajul wa fusqadun ka ko yana da abu da aka zagaya din kuma yana da tanti wa fihi sidratun ay shajara kuma akwai magarya bishiyar magarya me yasa kabarinka ya zanto yana da abubuwan nan guda uku yayin da kowane kabari a wannan location abu ɗaɗɗaya ne a kansa faƙala sai ya ce inni kuntu kasira siya dalili ni na kasance mai yawan yin azumi kasira siya kaji sirrin jama'a ne mai yawan yin azumi ne ya ce faƙul zai na fa Aina kabru ibn jurayj wa aina mahallu to ina kabarin ibn jurayj ina muhallinsa faƙar kuntu ujalisuhu tun da kafin rasu ina zama da shi tare majalisar mu ɗaya wa ana uhibbu an usallima alai ina so in masa sallama mana ina so in gaishe shi faƙala sai ce haka za sai ce haka nan biye da da hannunsa haihata haihata faufau me faufau sam-sam ma'ana sai wannan wanda na yi mafarki da shi a mai suna abinan abu khalid sai ya ce sam ba za ka ga kabarinsa a nan ba ba za ka ga kabarin ibn jurai a nan ba wa adara asba'ahu asba'ahu asbaba ya rika rawun da ya tsarka manoni ya ce sam sam ba za ka same shi a nan wa aina ibn jurai ina za ga ibn jurai a nan rubi an sahifatu an ɗaukaka takardarsa fi illiyin yana cikin wayanda ake kira illiyai wanda su a aljanna na daban kalla inna kitaba labrar la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabun marqum an dauka ka takardar su zuwa ga illiyin wannan a aqala allah rahatahu kama ta'iba fi dunya abala lahu rahatahu Allah ya tsawaita hutunsa kama ta'iba fi duniya yadda ya gaji a a duniya na'am ka san tanti shine eh, eh. malam ya ce wannan kuma Allah ya tsawaita hutunsa ne don ya dade ya gaji a duniya ra'a Hamad bin Salama fi Hamad dan Salama shi ma a mafarki ya ga ba'adal al wani cikin abokane fa lahu sai ya ce wannan abokin ma fa'ala Allah bika wai kai da ka mutu me Allah ya maka ne ya ta tsinci mutuwa wannan muna bayanin bada na kawo mana wayanda suka mutu a gansu a mafarki me Allah ya da kai ne bayan ka mutu ya ga Hammadu dan Salama fa qala sai ta qala li Allah ya ce mun dalama kitta nafsaka fi dunya dalama tunda dai kitta nafsaka kai maya da ranka kai maya da ranka ba hutu ka gajiyar da kanka kai ne wa'azi kai ne da'awa a duniya falyoma Allah sai ce a yau a tsilu rahataka o tsilu rahataka zan tsawaita hutunka wa rahatal muta'ibina da da hutun wayanda suka gaji a duniya akan musulunci ka gaji akan duniya akan musulunci a duniya za ka samu hutu mai karfi a lahira wannan ke shan faru zo ta ka gaji a duniya don addini za ka samu hutu a lahira wannan ke mala ya ce wa babun tsawilun jiddan wannan babi ne mai tsawo kwarai fa in tasmah nafsaka in baka sassauta wa kanka ba bi tasdiqihi wajen gaskanta Allah wa ƙulta har kake to hazi manama ai jama'a wannan mafarki ne barci ne mafarki ne wa hiya ghaira ma'suma ba ma'sumiya bace fa ta'ammal kalura marra ra'a sahiban lahu nawa ne wanda ya ga abokinsa a mafarki wanda ya riga shi mutuwa au qariban ko wani dan uwansa na kusa au ghairu ko waninsa fa akhbarahu sai ba sa labari bi ramzin me ramz me ramzun ana ba ramz a mathematics ba قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار الرمز رمز رمز رمز نعم تتلقى طاوة بعقبا بني شك علامة ينعد أوك الرمز yanzu ko a nahau ko a lissafi akwai za ce rams kaza yana nuna subtraction rams kaza yana nuna addition sannan kuma kace ko na biyu yana daukan nuni ishara qala atuka la tukallima na salasata ayami illa ramza to ramza din nan a qur'ani shine fassarar sa fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashira saboda amma ramzu a nan kuma inda muke karatu shi ne da wani ya yi mafarki ya ga wani ɗan uwansa da ya ga ɗan a mafarki ko wani abokinsa sai ba sa labari bi ramzin amma alama ya nuna masa ishara ya nuna masa la ya ko illa sahibin ru'ya ba wanda ya sani sai mai mafarkin au akhbarahu ko ya ba sa labari bi malin da fanahu da dukiyar da ya binne aw hadarahu ko ya tsoratar da shi min amr ya qaw wani al'amari zai faru ya ga man za ka muku farmaki za a yi maka barazana in ya ga haka a mafarki aw eh, aw bashara ko ya masa albishir bi amr da wani al'amari yujad da za a samu fa waqa kama qala sai abun ya auku yadda ya faɗa aw akhbaru ko ya ba su labari bi annahu ya mushi zai mutu huwa shi aw ba da ali ko wani cikin dangin sa ila kaza wa kaza zuwa lokaci kaza da kaza fa ya kauta abin ya faru kamar akhbara yadda ya bada labari aw akhbarahu ko ya ba shi labari bi khasbin za a yi za samu ni'ima na damina aw jada ko bushewa na fari aw adwan ko wata farmaki na zulhu zai sauka inda yake aw marazin ko rashin lafiya aw ya rida lahu ko abin zai bijiro masa fawaka sai au kama wa yanda ya bada labari sai ga ya mai da hankali mala yace karka ji wai bayanan da da muke kai kar wani ta a mafarki ne to duk wanda wani ko yau eh mafarki an ga masa abin tsoro na rayuwarsa ko na abin da sai ga ga abin yana tasiri a sa to ballantana na lahira don mafarki wannan yana da tasiri a mafarki akwai ru'iya akwai holo kuma akwai azghasu ahlam an gane ko akwai eh, mafarkin ku akwai wanda hadisin nasu akwai kaza akwai wanda yana faruwa da gaskiya akwai wanda shaidan ne kawai zai bakanta masa mafarki ko ya taka rawa a duniyar nan garin misra da aka hango an hango za a yi fari na rashin ruwa sauran shekara bakwai to amma ta mafarki aka gano har aka na da minista da zai yaƙi yunwa a wannan lokacin shi da annabi yusuf bayan ta ƙala tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasatun fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسن ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس wa fihi ya'shur annabi yusuf ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard don a tunkari wannan bala'i inni hafizun ali ai da mafarki aka hango wannan mafarki wannan yana da tasiri akwai kissar da za mu zo mu kawo wani lokaci insha Allah saurayi ne danyen shakaf sa'an wannan shakfaru dinnan ya yi mafarki ya mutu aka yi kiyama a lahira aka je mataki kaza mataki kaza da ya farka daga barcin duk jikinsa ba bakin gashi don abubuwan tsoro da ya gani a kiyama da gashin kansa da gashin bakinsa da gashin idonsa ba abin da ba gashi kwaya ɗaya baki a jikinsa za mu zo mu kawo tarihin ku ji wane ne shi kai wannan mafarki ne kawai kana ɗan gayan sai kai mafarki ba mamaki a yanka a wurin ku da amaryarka ta ce ta fasa ta ce ka zama a kowa ga ta kama shi shuaibu yi mafarki sai kawai farka tufa na zama kamar wali ai na tafi <laughs> wali lamri yanzu a majalisun nan ba kai na dattijo yanzu ka duba duka wa ku wanda za ka ya ɗara ka a in kana magana mala abdullahi sai dai ga zama kanin ka na uku man shayi mu malam sun ka nuna masa malam abdullahi ɗin kusa da kai kaga babban malam abdullahi gashi ɗin kusa da mala usman sai dai ga zama kanin ka na uku ai mun shiga google mun samu shekaru ga <laughs> ah, shek musa tauraye ne tauraye ne <laughs> wanda ke istifsharul amwad bi ziyaratul ahya istifsharul amwad albishir fa matattu suke yi bi ziyaratul ahya idan rayayyu sun kawo musu ziyara shi yasa muna cikin matsala babba jama'a kun ga dangi da ake tara binnewa wallahi ba abin da suke so bayan su mutu kamar abu biyu mu rika musu addu'a mu rika ziyartar kabarin kabarin mutum in ka je har albishir ake masa yau fa an kawo ziyara don kai an kawo maka ziyara albishir ake kamar wata ce ta yi aure a wani uwa duniya yar kudu ce ta yi aure a arewa ko yar arewa ta yi aure a kudu a ran da yan garin suka zo albishir za a yi mata an gane ko ko ko wani yana prison duk da wani na shi zo gaishe shi zo masa da wasu abubuwan da ana iya bawa fursuna daga albishe za a masa ka je ka duba irin ɗaliban da suke bodi a wasu makarantu duk da wani na shi zo albishe ake masa ka je ka duba matasa da suke deport duk lokacin da aka ɗan zungura masa wani abu a account ɗinsa fa daɗi yake ji to haka wanda ya mutu yana in ka kai masa ziyara daɗi yake ji malam su mai kaje kaga cikin wani abu da nake so na kawo mana shine kenan mu kuma a yau makabartanmu ya zama matsala sirga makabarta ne shekara biyu uku ya zama gidan wani attajiri ya zama toilet din wani wanda mun ce lalle lalle ne mu samu makabarta na dindindin wanda ba zai taba ba za yalla ba za su taba yankawa ba ah, na yi bayani rana akwai a kamar mutane ya markumi na ji an gina musu makabarta alai salisu aliyan zara ya gina musu makabarta babban fili ne na miliyan nawa ne ya ya zagaya ya musu gid kaga makabarta to abin da ya dace duk inda aka ji aka ce wannan makabarta ne in dai gidan kwallo stadium an zagaya ta tana da wuri don me makabarta ba za a mata wurin ta na jindin mu kawai sai da a yi makabarta a bayan tasha na influenza a kaza kaza kawai shi kenan shekara ɗaya biyu sai yan lansu je su yanka fa ma zannuhum bi rabbil alamin yanzu ka je makabartar baki na jiki masallaci annabi na madina tun zamanin annabi makabarta ne har yau kaga ba laifi in gefe na ka koma ta kan wannan ya ɗabi shekaru a zuwa sa ƙasa kuwa ya ciko sai a ci gaba da yin wani in ka zo makabarta din ai Allah yana duba niyyar ko da don makabarta ne gaba ɗaya akwai main point naka a ranka to sai a masa albishir ko da ba gane daidai ina ne kabarin ba Allah jigan alibiyu ai don kwama talan nan ne ya ware makabarta sai ce abin da ya shiga shi yanzu ko jikansa ko waye na sai taso ba za ci shiga kabarin kakanka ba to amma alhamdulillah an fara samun makabarta a can kasa wanda alal akalli ya kamata a ce ba wai garin biyu ba ba wai abu na ba duk wayanda suke sauraro da darussa ya kamata a ce duk yanki muna da wurin da mun nada shi ne makabarta na dindindin to idan aka kai ziyara yanzu wani ba mamaki babansa ya rasu ya san kabarin baban wani ya yi yanzu muna magana ya yi wata bai je ba wani ya yi shekara wani ya yi shekara biyar wani ya yi shekara goma wani ya an je da farko kamar daga siyasa wani alama zai ya gane kabari don ba laifi ka sanya alama don ka gane kabari don lokacin da usman ibn mas'ud ya rasu dan uwan annabi ne na shan nono sun sha nono daya sai annabi ya sa wani abu yace wani alama na sa don in gane kabarin dan uwana ko da ka zo ka yi wa makamata addu'a ta amma na gaba daya sai ka matso kuma kai masa addu'a ta mai kasa to wani zaka ya ja sa alaman daga kamar da gaske sati ɗaya biyu ya zo ba ya watsar to a mu na yau zaka ji yadda a ziyarar makabarta yake tasiri ga gawarwaki da suke waje ana abi ta radiyallahu ta'ala anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala abu hurairah yace idan mar rajulu bi qabrin idan mutum ya wuce wajen kabari a yuqbaru akhihi wanda ake binne dan uwansa ya arifuhu ya san wanda yake cikin kabarin fa sallama sai sallama kasu wannan kabarin wane ne sai ka tsaya kan kabar ka assalamu alaikum wallahi yadda yanzu kake rayuwa ne ya maka sallama haka zai ji kai masa sallama ka san shi sai kai masa sallama radda alaihi salam zai mayar maka sallama wa arafa ya gane ce wannan shaibu ne ka je ka yi wa gabar abore mana kakanka zai gane wannan jika na ne zai gane ɗansa zai gane wansa zai gane kaninsa zai gane abokinsa zai gane ɗan unguwarsu wani da marra bi kabirin la ya arifu ba sallama alaihi zai wuce wajen kabari kuma sai masa sallama radda alaihi salam in bai san me shi ba me shi zai mayar masa sallama duk da bai san waye ba ka ya samu lada don kai ka samu lada don shi shi yasa idan annabi zo makabarta sai musu kudin goro assalamu alaikum ya ahlad diyar min almu'minina wal mu'minat dukka kowa a gabarinsa zai amsa wannan sallama haba dan uwa wata rana ba za ka hau ba za ka ɗauki mashin a daidaita tsawo ka ce na ɗauke ka shata ka kai ni bayan tasha E, kana shiga assalamu alaikum أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات وإنا إن شاء الله بكم لاهقون يغفر الله لنا ولكم kace shikenan mu tafi malam kaje kai ce mu tafi unguwan sarki ka zagaye makubartar nan ko ka ɗau kekenka ko ka ɗau motar ka. kai kana zuwa ka yi sallama minti ɗaɗɗaya kowane makabartar ka je minti ɗaɗɗaya ishe ka za ka ɗabi lada za ka ɗabi ɓasa, zai yi tasiri in makabartar mutum hamsin ne a ciki sallaman nan da ka yi ɗan uwa ka ce gafarar lahu lana wa lakum wanda yake cikin bala'i take zai ji sauƙi wanda yake cikin daɗi zai ƙara jin daɗi saboda haka wannan ba karamin gara basa ba ne jama'a shefa za ga in eh, mutane muna da wani in mun je saudiya duk sallar da aka yi sai ga mutane suna turere ne za su je makabartar baki ulgarkan za ga ayil azar ya fada makabarta ayil azar ya fada amma sai ka yi mamaki sai ya zo garin su yi shekara biyar mu mu ɗauka wani ta je makabarta sai an mutu mu mun ɗauka in ka je makabarta sai akwai kabarin babanka ko kawunka ko garin mutane ka je wani bukata sai ka ce ina makabartar musulmai sai ka je kai musu addu'a annabi kafin ya rasu ba ya fito da yawan sahabbai sallama har ya musu murmushi ba a safiyar da ya rasu suna sallama su ba to kafin su ajiyar shi sai da ya ziyarci makabartar baki wulkarkar ya su hada uhud sai da ya duk makabartu a madina ya zo masallaci ko suna sallah su ya musu murmushi kaga kenan kaga kenan mai ya yi ban kwana da rayayyu da matattu shafi yaya ai bar su bakin mu ne hmm. Hmm. an gane ko ya gaisa da rayayyu ya yi sallama da rayayyu da matattu saboda haka ziyarar makabarta karkace sai wanda ka sani da ka je ka ziyarci eh, baƙi walgarkar ka san su ne ballantana makabartar garin ku baban ku yana ciki kana garin da akwai makabartar da akwai babanka akwai mamarka baka je ba can kuma ɗanin jirgi ne ya daɗi ko ne saboda haka ziyartar makabarta yana da tasiri musa ya zo ya zanto in kaga wani ya je sai tsafi sai ko mai zuwa da zuciya ɗaya sai ta kara ya ja a zarge shi to mu farfado da wannan sunnar mu ce wata rana sai mu ce jama'a yau in mun yi juma mu tafi in guruf kawai mu je makabarta kaza yau ko ku yi wata kwamiti kawai don ku karantar da ziyara makabarta a gari sai ku ce to yau eh, yau za mu je makabarta kaza eh duk da ana kwamiti nan a a gyara makabarta sai ce to yau kawai zamu yau zamu ɗauki mota shata ko zamu abu nan in mun yi a duk makabartun garin nan kawai zamu ziyarta mu yi addu'a mu yi addu'a mu yi addu'a sunna ce ko za su ji daɗi sannan ko account ɗin mu zai nauyin lada an gane ko wannan kenan Ah, ana wallahi fi rawdatin min janna ga wani ba mafarke ce ni na rantse muku da Allah ina cikin dausayi daga dausayin aljanna man huwa wa an yahya bin bistam al-asghar daga yahya ibn bistam al-asghar haddathani masma misma haddathani rajulin min ali asim yace wani mutum daga iyalan asimul jahdar ya bani labari kala yace ra'aitu asiman aljahdari na ga asim aljahdari fi manami a mafarkina ba da mauti bayan mutuwa ta bi sanataini da shekara ba da mauti kai ko bayan mutuwarsa bi sanataini da shekara biyu yahya ibn bisam al-asghar yace misma ya gaya masa wani mutum ya ba su labari daga familin su asimul jadari yace na ga dan uwan mu asimul bayan mutuwarsa da shekara biyu na yi mafarki da shi fa sai da na gaza mafarki sai na ce alaysa qad mitta shin kai da baka mutu ba ne? Eh, qad mutta baka mutu bane qala bala yace kware ko na mutu qultu sai na ce fa aina anta to ina kake da ka mutu an garkame ka a wuta ne ko an tsunduma ka cikin aljanna qala sai ta ana wallahi fi rawdatin min riyadil janna ni na rantse muku da Allah na rantse maka da Allah ina cikin dausayi daga dausayin aljanna ana wa nafarin min ashabi ni da wasu tawaga daga mutane na na tamihu kulla lailati jumu'ati a barzahu din nan a rayuwar barzahu muna taruwa kowane ranar juma'a lailata juma'a kowane daren juma'a in an yi ne alhamis rana ya faɗi daren juma'a muna taruwa wa sahibataha asali wa sabihataha da safiyar juma'a ila bakar bin abdullahi muzani muna taruwa a wajen bakar ibn abdullahi al-muzani yadda ka a duniya ana fada to a bar zahu bai ma ana fada rayu kawai suka mutu muna taruwa muna fada a wajen bakar ibn abdullahi al-muzani fa na anan ne zamu rika haduwa da labaranku koda kuke raye mu riga tattaunawa a akan ku qala qultu sai nace bi ashadikum am arwahikum shin da gangan jikinku kuke haduwa ko da rayukanku qala sai ta hayhata faufau bal yatil ajsad ai gangan jiki ya rabe a kabari ya kumbura tsotsa gara kwari kasa ta sun cinye inna ma tatalaqal arwah rayukanmu ne suke haduwa an gane ku don ai dama rai ne kai ba gangan jiki ba an gane ku don kana barci ka san da kake qultu sai ce qala qultu sai ce fa hal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum shin ku da kuka mutu kuna zaku kuna gane ziyarar mu in mun kawo muku duk da ran an tafi da shi makabartar da aka binne ku in mun kai muku ziyara kuna gane mun kawo muku ziyara qala na'am ta, kwarai kuwa alamu biha muna sani ashiyatal jumu'ati kullihi maraicen juma'a gaba ɗaya wa yawm sabti da rana asabar ila tulu'i shams zuwa ga fitowar rana shi duk da wannan zai kayyade wasu ranaku mamaci yake gane an kama sa ziyara to me wa ranaku na zai kayyade juma'a da ranar da kafin juma'a da ranar da bayan juma'a rana kafin juma'a lamis bayan juma'a sabar da juma'a sun fita uku to yana nuna taukidi ne kamar sun fi jin labari karan a wannan ranar amma baya hana a kullum inda an zarci makabarta gawa yana sani tunda annabi ya ce duk wanda eh, ya zo kan kabari na min sallama Allah zai busa mara in mai masa to wanda ya min salati zan mai masa ai ba kai dai da rana kaza ban da rana kaza an fahimci wannan shi da kenan sai ya ce rayukanmu suna muna ganewa daren juma'a gaba ɗayan daren da yinin juma'a har zuwa keto a fijir ƙala kullu sai ce fa ba zalika dunal ayyami kulliha to yaya ka ware waɗannan ranaku ɗin banda sauran ranaku gaba ɗaya ƙala ta li fadli juma'a. عظمته دون فلل الران الجمعة دقير مرسا تو إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة رانا الجمعة شنة رانا ما في فللا النبي إرقى عديسي فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رانا الجمعة كان شاء آدم أرانا كفاش الجنة أرانا كفتر الشكوك كياما ما رانا الجمعة ضد ابن القيم ابن القيم aljauzi a cikin littafin sa miftahu dari sa'ada ya tattauna wannan ishin yaya za a kirga daga alkhairar ranar juma'a a ce an yi tashin kiyama za a yi tashin kiyama ranar juma'a an fitar da annabi adamu daga aljanna ranar juma'a halittar dan adam ranar juma'a alhamdulillah abu ne mai kyau shigar da annabi adamu juma'a abu ne mai kyau amma fitar da shi waje da shi aka yi ba ina ya zama alkhairi kiyama ranar juma'a ina zama alkhairi sai aka ce eh sun zama alkhairi mana don mu ɗauki fitar da annabi adamu daga aljanna da ba a fitar da shi daga aljanna ba ba zai haihu ba don aljanna ba su taɓa haihuwa ba aljanna ba haihuwa ciki fitowa da su daga aljanna shine suka haifi annabawa su annabi nuhu annabi lut khalilullahi ibrahim khatimul anbiya wa imamul mursalin wanda waɗannan a haife su a duniya alkhairi ne to ga shi yasa aka irga ranar juma'a a matsayin alkhairi fitar da annabi ana daga aljanna don haifan annaba da manzani da shahidai da waliyai da mutanen kirki ba wai ana nufin don haifan yan iska ba kuma yi kiyama ya zama alkhairi ranar juma'a ya zama ranar juma'a mana domin shi ya zama alheri mana don shi dama kiyama ai khafizatun rafi'a ce tana kaskanta wasu tana ɗaukaka wasu ta ɗaukaka mutum a ba su alganna ai alkhairi ne wanda ku yi sassaɓon Allah a jefa shi wuta ai alkhairi ne halladantar da shi an ɗau mataki mu da karatu wa hakan al daga hakan al-qassab ta kuntu aghdu ina sammako ma Muhammad ibn Wasi tare da Muhammad ibn Wasi fi kulli qadati a kowace safiya صبت صافير الصبر حتى هرما ناتي جبانا جبانا منا زوا جبانا جبانا ان كدو هيك اموس شنو المقبرة مقبرتا مقبرتا هنا لوكان جبانا مقبرتا جبانا مقبرتا يلا لوكان صحارى منا بتا جبانا مقبرتا فنقف على القبور sai mu tsaya kan me kaburbura fa na sai mu tsaya alal quburi akan kaburbura sai mu tsaya kan kaburbura fa nusallimu alaihim mu yi wa wani suke cikin makabartar sallama wa nad'u lahum mu yi musu addu'a thumma nansari sana mu fice fa qul zanati zata yawmin wata rana law sayyarat هذا اليوم لو صير هذا اليوم يوم الاثنين إنا ما دا عمي دا وانا يني يني الاثنين قال تيجا بلغني لابار يا إسوم أن الموتى للي ممتى يعلمون بزوارهم سن سمع زيارهم ما يفينك يا رسول كازي كما قبرتا يا سن ما يفينك كازي كما قبرتا يا سن وانك كأنك أبوكينك دسون سن qala balagani labari ya iso ma annal mauta ya alamuna bi zuwarihim yawmal juma masu wanda suka rafa sun waye suka kawo ziyara ranar juma'a wa yawman qabla hadayinin da yazo kafin juma'a alhamis wa yawman ba'da hadayinin da yazo bayan juma'a shine asabar azna ishara wa sufyan thawri sufyan thawri daga sufyan thawri qala yace balagani labari ya iso mun an ad daga imam ad-dhahhak annahu qala yace man zara qabran yawm as-sabt wanda ya ziyarci kabari ranar asabar qabla tulu'i shamsi kafin bullowar rana alimal maitubi bi ziyarati mamacin zai san kaka masa ziyara fa qila law za'ata masa wa kayfa zalika ya aka aka qala ta li makan yawm al-jum'a don matsayin juma'a don asabar na yana kusa da ranar juma'a wannan kenan wa ana bi tayya qala abu tayya yace kana mudarrib yaghdu mutarrif yana sammako fa idza kana yawmul juma'a a ranar juma'a ko ittalaja sai ta hotun da jijjifi. don ya duka ka yi sammako bayan asuba ya kawo ittalaja kuma ka ta hotun daga duhu duhu ma'ana tun daga kiran fari kama hadisi da ce man khafa adlaj wa man adlaja tsara wa man tsara balagal manzu ala ina sul'atan lahil ala ina sul'atan lahil janna sai ce a ranar juma'a sai ta hotun da jijjifi kala ya ce wa sami ta abar tayyah ya kul abinda za ku ga ina yin haka na ji abu tayyah yana cewa balaga na labari ya iso mana annahu kana yunawwiru lahu fi sawtihi fa aqbala laylatan hatta idza kana inda maqabir alqawmi huwa ala farasi balaga na labari ya iso mana annahu kana yunawwiru lahu fi sawtihi ana haska masa a jikin bulalarsa da yake dukan doki da shi sai ga haske fa aqbala sai ya fuskanto lailatan cikin dare wata dare hatta idza kana inda maqabirul qawmi sai da ya kasance wajen makabartan mutane wa huwa ala farasi yana kan dokinsa fara'a ahlal qubur kullu sahibi qabrin Allah ya buɗe masa idon sai ya ga mabuta kaburbura na kulla sahibi kabrin jalisa ala kabri dukkan wani wanda yake cikin kabari yana zaune a ina a saman su. haka aka nuna mishi faƙalu suka ce mu mutarrif yakil juma'a sai ji gawa kina cewa wanda suke barzo ga mutarrif nan dama yana zuwa mana juma'a ranar juma'a kullu sai nace wa ta'lamuna ku yawmal juma'a ko ma gawar waki kun san ranar juma'a kun ma gawarwaki kuna gane ranar juma'a yadda muraye muke ganewa qalu na suka ce kware ko wani alam ma ya yaqulu fihi at har mun san abin da tsuntsaye suke faɗa ranar juma'a tsuntsaye da kake gani a ranar juma'a ko abin da suke faɗa qultu wa ma na nace me tsuntsaye suke faɗa qalu suka ce na suna ce salam salam ranar juma'a duk tsuntsaye za su ne salam salam suke faɗa tsakanin salam salam rana ne babba ba rana ne na casu da rawa da iskanci ba rana ne mai daraja kar ka yi wasa da juma'a kar ka zama kamar wanda wanda ba musulmi ba lahadi da suka cire shi ne ranar ibada su ai giya suke sha rana to kai kar ka ɗauki juma'a haka rana ne aka sunanta maka wanka rana ce ta samu daraja don juma'a don haka tana da daraja don ibada annabi ya ce inna min afdali ayyamikum yawmul juma'a fa akthiru fihi alayya salah aw kama qala ta salatu annabi ziyara kaza kaza kaza ayyuka alkhairi ake babbar rana ne ba karamin rana ba ne. ba rana ne na karta da tata da zina ba rana ne mai kima rana ne mai daraja rana ne na sani ya kamata har dan kasuwa fa baya idan da juma'a la ta faiza qudiyat as-salatu fantashru fil ardi wabtaghu min fadli a kasuwan ma wazkurullaha kaseeran ne ya ambaci Allah da yawa ribar shi ne la'allakum tuflihun zai samu rabo shi yasa nan yake cewa su har tsuntsaye suna ta salam salam salam jama'a wannan yana nuna mana wannan gawakin nan da muke ta zuwa muna binnewa kar mu dauka ba kamar buhun kanwa da muna ta jera wani akan wani ko buhun goruba kar mu je mu ce da ake jera doya kawai wasu doya muka jera duniya ne kamfani ne gari ne guda makabarta da kake gani unguwa ce gari ne duniya ne mai zaman kanshi saboda karka je kana ga wajen shiru cikin akwai abubuwa kaya ne a ciki abubuwa ne a ciki kala-kalan abu ne a ciki ba za ka san cikin kabare fanko ba fanko ba ne sai ka mutu an binne ka in a daɗi ka ganka a cikin kabarin sai ka ce duk duniya ashe babu haɗaɗɗen falo irin wannan babu haɗaɗɗen gidan daɗi sai ka ce duk masu zuwa dubai ashe wahala kawai suke sha ga gidan daɗi a nan wani hotel a dubai wuraren 98 zuwa 2000 ne za ga wani hotel ɗin kowane kwana ɗaya naira miliyan ɗaya ne a lokacin yanzu ka ga kuɗin eh, dala ya ya hau ba mamaki a ce yanzu miliyan biyar miliyan goma sai ga 'yan kasuwa ka wata biyu wani zai ce to ba mu je mu kama hotel din a musu a majalisa wata yi musu mu ga wanda zai riga sarewa ya fita sai <laughs> ga suna zuwa to wani irin gida ne akan ruwa kamar da ne ana iya juya shi ya zama ta ko'ina ya juya ta juya ta ya juya ta aka nuna mana wasu 'yan kasuwa suna nan a monday market suna ta harka sun kama gidan wani ma sai ya kama na wata daya baya sai yana ta business din sa <laughs> kaga hauka da. kana ta almubazzaranci to sai ka mutu ka shiga kabari ka ce lalle a ce ga daula sanin ko ba za ka san kabari akwai bala'i ba Allah tsare sai wanda ya mutu ya ga bala'i a cikin ta sai ta ashe babu wata bala'i a duniya duk ta da bom da boko a suka ce shirme da ba wani iskanci a duniya ka inda bala'i yake da gindin zamanta Allah ta mu yi kyakkyawar ƙarshe saboda kabari wannan kar mu zo mu ce wa muna ta wucewa ya na murru alaihi musbihina wa bil ka san ga ka wuce wajen makabarta ka yi kaza kaya ne a ce abubuwa ne a wannan wuri abubuwa ne ai kai ma ka zo wucewa za ka ji wariya abu hancin ka akwai abubuwa ciki Allah sa mu cika da imani malai wa anil fadl bin muwafiq ibn khal ibn khalid sufyan bin uyayna daga fadl an muwafi dan kawun sufyan dan uyayna kala yace lamma mata abi yace lokacin da babana ya rasu jazatu jaza'atu alaihi na kasa haƙuri a kansa jaza'a rashin haƙuri shadidan mai tsanani fa kuntu ati qabrahu fi kulli yawm yace kullum sai na zo kan kabarin babana yi masa addu'a thumma qasartu daga baya na takaita abin ya bar jikinsa kenan mai wasu kwanaki an zalika ga gaba sha Allah lokutan da Allah ya so kuma inni a taitu daga baya sai na zo makabartan yawan wata rana fa baina ana jalisu inda qabr yayin da nake zaune wajen kabarin ghalabat aina ya sai idanuwa na suka galabce ni ma'ana gengedi ya kama shi fa nimtu sai na barci wato ya kwana biyu bai zo makabartan ba da ya zo makabartan kuwa nan ya taho a hanya a gaje ya ya tsaya kan kaburburan ya yi addu'o'i sai ya samu karkashin wani bishiya ta bari in ya huta a inuwan bishiyar sai ya koma gida sai barci ya ɗauke shi sai ya mafarki me ya ji a mafarkin ko ya gani bari mu duba ya ce fa baina ana jalisu yayin da nake zaune inda alkabar a wajen makabartan galabat ne a ainaya idanuwa na suka galabce ni fa sai na yi barci fara'aitu ka ana qabra abi kadin farija sai na ga kamar kabarin babana an buɗe shi in furida ko in farada ya buɗu wa ka annahu qa'idun fi qabri sai na ga kamar ga babana yana zaune a cikin kabarinsa mutawashihan akfanahu yana nade da likafaninsa mutawashih ma'ana ya fito daga likabani amma likabani a nannaɗe kwankwason sa ne kunkuminsa yana nannaɗe a cikin likafaninsa alaihi sahanatul mauta amma a jikinsa akwai sahanatul mauta yani as-sahana huwa al-hay'a aw al-lawn yani hay'atul mauta ko launul mauta dan ka dubi kamus as-sahana ya ya fasara da al-hay'a da al-lawn yanayi da launi wato a kana ganin sa akwai alaman wannan gawa ne alamar da ake gane gawa ma'ana ku a baya motsi ne a jikin a sandare ne a a kamar a kumbure ne a a kamar ya zama kashi da rai ne ma'ana a ganin ka zaga yana da alamar da ya eh, matacce ne ƙara sai ce faka an ne ba kaitu limara aituhu lamara aitu kamar in yi kuka a mafarki ce sai na ji kamar in kuka a mafarkin lamara aitu lokacin da na gan shi ƙara sai ce ya bunayya ya ƙaramin ɗana bunayya karamin ɗana baniya na. bunai karamin ɗaɗaya baniya ƴaƴa da yawa qala ya bunayya la tasur ru'yaka ala ikhwatika wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa dkhulu min abwabin mutafarrida ko ba ka ba sai yace sai ce ya karamin ɗana ma adda aka ma adda me yasa kai jinkiri me jinkirta ka bisa game da kai anni game da ni me jinkirta ka kwana na baka zo ka duba ni ba ba mamaki sati ɗaya sati biyu uku yayi sai je makabata yayi wa babansa addu'a to wani ya shekara wani ya shekara biyar wani ya shekara goma wani tun da aka binne babansa bai sake zuwa makabartar ba me yasa kai jinkiri ba kamun ziyara kwanakin nan ba qultu sai na ce wa innaka la ta'lamu bima ji'i dan baba kana gane na zo ne har ka san a bayi na yi ta zuwa yanzu har ka san na kwana bi ban zo ba qala sai ce ma ji tamarratan illa alimtuha ba za ka taba zuwa wani lokaci ba sai na sani kaga wani bai kai bai juma kaza ba duk ranar da ka zo sai na sani dan za za ce danka ya zo danka ya zo sai ce Allah sarki sai sai Allah wa albarka kaga shine rayuwa to wani da bai kimanta su da rai ba to ya zai kimanta su in sun mutu to shine kenan sai yace eh, eh, waƙar kuntu na kasance waƙar kunta ka kasance ta kini in ka zo min fa'ani su bika ina jin daɗi da zuwan ka eh, kana ɗebe min kewa sai in ji kamar a gida nake sai sa zaga larabawa sun gane wannan har turawa jama'a da kuke gani ba su da addini din sai ga ya ibi ƴaƴansa da iyalansa da jiko family gaba da ta a jama kabarta ka zai rika jin kamar shi na gida ka ji a ranka kana makaranta na bodi kawai duk family suka zo wajenka to duk lokacin da suka zo wajenka kana tare da su sai ka fita daga karakter makaranta ka ji ka shiga karantan kana cikin family sai ga akwai daɗi kamar gidajen da suka saba kowane ƙarshen shekara kowa daga kowane gari zai zo a haɗu irin babban family to sai ga irin wannan lokaci an zo an haɗu familin ya fi daɗi to abinda mamace ke so addu'a da ziyara in ka je sai ji kamar abu nan kamar yana gida in abokanai ne kun je sai ji kamar yau ya wuni tare da ko a majalisa haka ke so ba mu je wurgar da mutum mu zo mu zauna ba falan mu za a wurgar da mu wata rana haka rayuwar mu yake shiri kenan sai ce ina ɗebe kewa da kai kamar kira ma nake ji muna da kai wa surru bika ina farin ciki da zuwanka wa yasurru man hauli har ma wai da suke gefe na yana musu daɗi bi du'a ita in kai mana addu'a don a barzakhu a magabata na fa kana gani a barzakhu fa baban naka yana da abokanai mamar ta ka tana da kawaye addu'a kai mu kuma sai sun ji daɗin wannan addu'a don za ta shafe su kamar a raye ne kawai ga wasu kuna shiri sai ɗaya zama miliyoniya shi kenan ba sai ka ga rayuwa ya canzu muku ba wayanda muke tare sai su ji daɗi don addu'ar da kake yi ka san ka je makabarta za ka yi addu'a wa mahaifinka ko mahaifiyarka ko wanda ka nufa za ka yi addu'a wa dukkan musulmai na wuri kala sai ce fa kuntu sai eh, fadl ibn mafi eh, yake cewa sai na kasance a tihi ina zuwa wa kabarin babana kul eh, ba da zalika ba ka kasiran sau da yawa bana dadewa ban ce ba la taqdulni inda al-maut kar ka kyale ni yayin mutuwa al-khazlu ta annabi da al-musa akhul muslim aya ce akwai la yakhzulu in ka ji anta al-khazlu kuna ji mutum ya shiga halin da zaka yi ka taimake shi halin da yake buƙatar taimako kuma zaka yi ka taimake shi ka kime taimakonsa kamar a ce ga wa'insu ga an ta'adda ya zo ya kama zai tafi da shi kana da bindiga da za ka harbe ɗan ta'addan ka kubutar da shi ka ƙi shi ne alkhizlan alkhizlu ma'ana ƙin taimako kar ka ƙin taimako na yaya mutuwa an usman bin sauda at-tafawi daga su dan sauda at-tafawi qala ta wa kana ummuhu min al-abidat mamarsa tana cikin mata mai tsananin ibada mamarsa akwai ibada wa kana yuqalu laha mamar usman ibn sauda at-tafawi don tsananin ibada ta ana kiranta rahiba fa yanta rahiba ai mai tsananin ibada rahiba mai tsananin ibada ta mace halitta lamma ta lokacin da gargara ya zo mutuwa ya zo mata an gane rafa an rasa ila sama sai ta ɗaga kanta sama kafin ta mutu danta usman ibn sauda a dafawu yana kusa da shi yana kusa da ita fa qarta ta ce wadan ya zukhri wa zakhirati a zukur ismun min zukur. ma sanin kuma zakhira ma zukhira ya zukhri ya ajiya na wa da abin na ajiya ai kai da ajiyan iyayenka ne babanka ya rasu ai yayi ajiya a duniya mamarka ta rasu ai tayi ajiya a duniya shine ya zukhri ajiya na wa ko abun ajiya na eh wa man alaihi wanda a gare sa itimadi eh, dogaro na fi hayati a rayuwata wa ba da mauti da bayan mutuwata la takhdhulni inda al-maut ana karka ki taimako na yayin mutuwa wato daga baba ya mutu ko mama ko kaza a rika addu'a Allah ya waffaga harshen su amsa tambaya kaza kaza kaza don fa jama'a addu'ar kala kala kar wani yanzu kawai ya mutu wata ɗaya kana cewa ya sabiru inda su'al ina kake aka gama su'al <laughs> an gada ko wana sabiru inda su'ali yayin da kafin a kai shi kabari da an binne shi kafin ku bar makabarta suna su sabiru inda su'ali don kuna barin makabarta na ƙarshen ku yana barin filin makabarta to mala'iku za su fara tambaya is'alu li akhikum wa salu lahu at-tafwid fa innahu al-ana yus'al to daga baya sai a riga nema masa gafara da roƙon yalwa ta kabari da sauransu to shi da tace ya kai ɗana kar ka kyale ni ka ki taimako na ya mutu wala tawhish ni fi kabri kar ka bar ni a kadaice a kabari na ka zo ka riga ɗebe min kewa ashe duk ran da ka ziyarci kabarin iyayen ka musu kewa fala sai ce fa mata sai ta rasu sai ta fa kuntu atiha hafi kulli juma'a yace sai zanto kowace juma'a in ji usman ibn sauda al-dafawi yana ziyartar kabarin mahaifiyarsa yawa za ga salaf suna ziyartar eh, makabarta ranar juma'a duk da kullum ya halatta ba ce kuka keɓance ranar juma'a ba amma suna ziyarta ranar juma'a wani zaga zai juma'a yana so daga ya tashi daga juma'a wajen ibada sai ne ina makabarta sai ya ce sai ina ziyartar da kowane juma'a fa ad'u laha yi mata addu'a wa astaghfirullah in nema mata gafara wa li ahli al-qubur da wanda suke cikin kaburbura in kai addu'ar ko a gida yayi amma ka je kan ya fi armashi don ka jewa da kai ya fi sako yace fa qultu laha sai ce mata eh, Ya ce kai eh, fara'aitu za ta yawm sai na ganta wata rana fi manami a mafarkina faƙultu la sai nace mata ya umma ya mama kaifa anti ya kike qala ta ce ai bunai ya dana inna lil mauti kurbatan shadida Allahu wannan fa wanda suka yi aiki na kwarai har suke da tambarin rahiba ya kai ɗana. inna lil lalle tabbaci lalle ga mutuwa kurbatun shadida akwai baƙin ciki mai tsanani a cikin mutuwa akwai ɗaci akwai zogi akwai raɗaɗi akwai kuncin rabuwa da dangi da iyalai da kaza da kaza akwai kunci a mutum ka duba mana saudiya ka je fa aikin hajji ko umara za ka je ka zauna da mutane miliyan ɗaya miliyan biyu amma don babu abokananka babu yan ku, ka tsagu ka dawo gida sai ga mahajjaci sai ta surutu suna ihu jirgin su bai zo ba kaza babu wanda ba sa ci zamzam saudiya ko guzurin ka yayin ta zaka rika cin abinci har ka mutu a wurin kana so amma me sabo to fa ma zannu ga kabarin da zaka yi ka kai ɗaya ai kaɗai ce jama'a na ƙarshe shirya kenan eh, ai ɗana lalle ga mutu akwai kunci mai tsanani inni bi ni dai na gode wa Allah in ji uwar lafi barzakhin ina cikin barzahu mahamudin abin yabawa mana inda nake wuri ne na jin daɗi ita barzakhun ta na yan aljanna naftari fihi raihan eh, ana shimfiɗa mana kayan ƙanshi shimfiɗin da ake shimfiɗa musu mana na ƙanshi ne katifinsu kilisansu filallukansu shimfiɗin da ake mana na kayan ƙanshi ne wani tasadu ko muna filo daga alusada fi hajji a sundus wal istabra filon mu a sundus ba auduga ba ne ba katifa ba ne sundus alhariri ne mai laushi wal istabra da alhariri mai kauri ila yau mai har zuwa ranar da za ta shi mu ya ce faƙultu la sai na ce mata alaki haja kina da bukata ne mama ƙala ta ce na amfare ko ina da bukata ƙultu sai na ce wa ma hiya ce bukatar ki ƙala ta ce la ta da ma kunta tasna'u kar ka bar abin da kake min ziyaratina ziyarar da kake kawo mana kowane makon nan don Allah kar ka fasa muna jin daɗin shi wa du'a lana haka addu'a da kake mana nan kar ka fasa fa inni la ubashshar wallahi albishir ake min bi maji'ika in ka zo yawmal juma'at ranar juma'a sai ta albishirinki ai dankin nan Usman ibn Sauda al-Qafawi ya kafi ki ziyara yau mu ma mun ci albarkacin ziyarar sa ya mana addu'a har albishir ake mata idza aqbal fa inni la ubashshir bi maji'ika yawmal juma'at idza aqbalta min ahlika in ka fuskanto daga mutanenka yuqalu li ana cewa da ni ya rahiba ya mai ibadar nan hada ibnu ki ga danki akbala yazo fa asru sai farin ciki wa yusarru bi zalika su yi farin ciki da haka man hauli wanda suke gefe na min al amwat na mutum akan wanda zamu tsaya insha Allah mu na gobe in Allah ya so zamu tashi shafi na 74 layin farko al amwat ya zurun alhai matattu suna ziyartar rayayyu abinda muka faɗa na daidai Allah samu yi tarayya alada kuskure ko kuma tuntuɓe harshen Allah ya fe mana subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين